bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na biyar biyar kenan ko biyar ga watan bakwai julai a wannan shekara ta dubu biyu miladiya dan ci gaba da karatun littafin mu'amdatul ahkam kuma wannan shine darasi na goma sha biyu za mu tashi kan babul imamati wannan shine darasi na sha uku za mu tashi kan babul imamati babin da yake magana dangane da al'imama wato limanci menene ladubba na liman menene ladubba na mabiyin liman wani hukunci ke tattare da kowane tsaya tsakanin liman da mamudunsa abinda za mu karanta na hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abinda za su ja hankalinmu a kai kenan الحديث الثاني والسبعون عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار wannan shine hadisi na 72 cikin jerin hadisan wannan littafi na farko kuma cikin wannan babi an karɓo hadisi daga Abu Hurairah Allah shi kare da gare shi yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce amma yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam shin wanda ke dago kansa kafin liman ya dago baya jin tsoron an yi hawila Allah ra'sahu ra'sa himar ubangiji ya juyar da kansa ya zama kan jaki aw yaj'al Allah suratahu surata himar ko Allah ya canja surarsa yanayin jikinsa ya zanto yanayin jiki irin na jaki wato wannan hadisi a cikinsa akwai firgici kwarai da gaske akwai razana zuwa cewa mutumin da ke dago kai kafin liman ya dago wala Allah daga sujada ko daga ruku'i lallai ana ji masa tsoron ubangiji ta'ala ya juyar da kansa cewa ya zama kan jaki ko ya jirkita surarsa ya zama sura irin ta jaki sifar jaki Allah tsare mu to malamai na da maganganu guda biyu kan wannan waɗansu suka ce abinda wannan hadisi ke nuna wa narko ne wa'idi ne suwa ne tasuwa ne cewa fa idan ubangiji ta'ala ya ga dama munin aikin da mutum yake yi na ɗago kai kafin liman ya dago sa ya kai ubangiji ya mayar da kan mutum ya zama na jaki ko siffar jikinsa ta zanto siffar jaki amma bai yi hakan ba dan faɗin rahamarsa da baiwa ɗan adam dama na ya tuba amma munin abin ya kai da ubangiji ya so sai ya hakan da shi kun gane ku magana ta farko kenan magana ta biyu waɗanda suke fassara hadisin da cewa abinda wannan ke nufi ba wai ta halittar mutum ba ta fuskar canja masa kai irin na jaki ko sura irin ta jaki hadisin ba wai abinda hadisin ke nufi wato jahilci saboda a cikin a tattare da siffofin jaki akwai siffa ta balada wato a nauyin fahimtar abu rashin fahimta da wuri jahilci dolanci wauta ma'ana kamar ubangiji ta'ala yana izina ne da wannan hadisi man da manzo Allah faɗa cewa mutanen da suke dago kai kafin liman ya dago aikin nan da suke aiki ne na wauta aiki ne na dabbanci aiki ne na rashin kyautatawa ina fata an fahimta to ko ta wanda dai aka ɗauki hadisin dai wato dai baya wato hadisin na nuna munin aiwatar da haka cikin sallah ana san yana daga cikin ladubba na mamu idan an ce ladabi ba lalle bane abin ya zanto mustahabi tilas ne nan yana cikin abin da aka dole ne mamu yayi kare dago kansa sai in liman ya dago kare kai kansa sai in liman kuma ya kai kare aiwatar da wani rukuni daga cikin rukunan sallah ba tare da liman ya riga shi ba ina fatan kun fahimta amma dai a dauki hadisin amma nasa ta farko shine yafi dan an dauke shi a zahirinsa kenan ba tare da an bashi ma'ana ta majazi ba hadisi na gaba hadisi na wato ainihin 72 kenan ana bi hurairah ta radiyallahu an an nabi sallallahu alaihi wa sallam kaal inna ba ju'ila al-imam li utamma bi fa la takhtalifu alayhi fa idha kabbara fakabbiru wa idha raka'a farka'u waiza idza qala sami'a Allahu liman hamida faqulu rabbana lakal hamd wa idza sajada fasjudu wa idza salla jalisan fasallu julusan ajma'un wani hadisi an karbo daga Abu Hurairah Allah shi kare da gare shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce inna ma ju'ila al-imamu sanu dai kadai amma yadda da limami ya zama liman ne liyu utamma bihi dan mutane su yi koyi da shi wato kenan ba dan mutane su riga shi ba shi yayi koyi da su a sai dan ya riga su yi su su koyi da shi sannan kuma ba dan mutane su rika rige tsakanin su da shi ba suna yi tare a'a dole dai su yi koyi da shi sai in yayi sannan za su yi shine inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi sanade kadai an mayar da liman a matsayin jagora cikin sallah dan mutane su yi koyi da shi kaga kenan ba daidai bane ba ka aikata wani aiki cikin sallah tare da liman kana yi yana yi lokaci guda ba daidai bane kuma ka riga shi dole sai dai ayyaya kenan sai dai shi ya fara yi sannan kai sai manzo Allah ya fassara abin da yake nufi fa la takhtalifu alai da haka kar ku saba ma liman fa idza kabbara fakabbiru idan liman yayi kabbara to sai ku yi kabbara wa idza raka'a farka'u idan liman yayi ruku'i to sai ku yi ruku'i wa idza qala sami'a Allahu liman hamida faqulu rabbana lakal hamd idan liman yace sami'a Allahu liman hamida to ku kuma ku ce rabbana lakal hamd wa idza sajada fasjudu idan liman yayi sujuda to kuma sai ku yi sujada وإذا صلى جالسا jalisan جلوسا أجمعون إذا ajma'un idan liman yayi sallah a zaune kuma gaba فتمنا sai ku yi a zaune ina bin hadisi wato kaga wannan shi ke nuna cewa liman shine shugaba cikin sallah kenan wanda ba liman ba duk matsayinsa sunansa mamu babu yadda za a yi tarayya da liman sai dai zanto bayan liman wajen aiwatar da waɗannan ayyuka da manzon Allah ya ambata fala tastalifu alaihi kada ku saba ma liman abin nufi kar ku saba masa ta hanyar rashin mutaba'a so ake ku yi masa mutaba'a shine biyayya kada ku saba masa ta hanyar riga shi kada ku saba masa ta hanyar yi tare da shi sai manzo Allah ya fassara abin dake dake fa iza kabbara fakabbiru wa iza raka'a farka'u wa iza qala sami Allahu liman hamida faqulu rabbana wa lakal hamdu wa rabbana lakal hamdu ila akhir al hadith ma'ana idan ya yi kabbara sai ku kabbara kaga idan kabbara fa kabbiru faɗin ne ita take kira fa'u taqib ma'ana za ku yi ne bayan shi yayi kuma idan yayi din ba sai kuma kun bar wani lokaci mai tsawo ba yana yi sai ku yi fa'u taqib domin a taqib din kenan yana yi kun tabbatar yayi sai kuma ku ku mai sai ku yi yana yin sujada kun tabbatar yayi sujada ko kuma sai ku yi sujada kar ku tsaya tsaye kuna ta wani karatu cewa ka faro wata sura sai ka karasa liman kuma yana can cikin sujada tuni yana ta tasbihi kai kuma kana tsaye kana ƙara sakar a ga fa'u ta'qib wanda take fa'idantar da yayi abu sai kai ina fatan kun fahimta to amma karkashin fadin sa cewa idza ko da kafin nan fala takhtalifu alai kar ku saba masa waɗansu daga cikin malamai sun kafa hujja da wannan gaba cikin hadisin bisa cewa baya halatta mai farilla ya ce zai bi mai nafila saboda me niyya su ta sha bamban idan har mai farilla ya fi mai nafila kaga niyyar liman din ta sha bamban da niyyar wa mamu to kaga ya saba wa mamu kenan annabi kuma ya ce fala takhtalifu alai sai suka kafa hujja da wannan gaba cikin hadisin bisa cewa ba za a mai farilla wato ba zai bi mai nafila yi masa limanci ba ina fata an fahimta to amma an sallama musu malamai ba su sallama musu ba suka ce kalmar fala talifu alaihi nan tana magana kada ku saba masa cikin ayyuka na zahiri ba kada ku saba masa cikin baɗini ba ita niyya aiki ne na baɗini ba na zahiri ba ko ba haka ba amma ayyukan da suka binci kabbara da ruku'i da sujada da dagowa daga sujada duk ayyuka ne ne na batini to a nan gurin a na zahiri to a nan gurin ayyukan zahiri ne ake da ikon ba za a saba wa liman ba amma aikin batini ba ka da tabbas yanzu misali idan suka ce to ai idan kai kai sallar ah, farilla shi yana nafila ka saba masa to kadara duka farilla kuke kai da shi idan aka ce karka saba masa yanzu kana da tabbas din cewa ya riga ka yi niyya sannan kai kai kuna fahimta da kyau an zo za a yi sallar magrib tsakanin ku da liman da liman da mamu kowa zai me dan inna mal amalu binniyat wa inna li kulli imrin ma nawa shikenan kuma dole ne a wa liman mutaba'a dan inna ma ila imamu li yutamma bihi idan muka dauki wannan li yutamma bihi hatta fil bawatin an gane ko cikin ayyuka na batini yanzu muna da tabbas din mu da liman wa riga wani niyya ba ka da wannan tabbas din cewa kila liman ya riga ka kila kai ne ka riga shi ina ba don kun fahimta dan niyya wani abu ne a koyi ba ka da sanin ne liman ya kulla kafin ka kulla ina ba don kun fahimta kila wani wanda ke bin wata mazhaba daga cikin mazhabobin fikihu zai iya cewa to ai akwai malamai cikin malaman fikihu da suke cewa ita kanta niyya sharadin ta shine a yi muqaranan ta da takbiratul ihram wa shurutun niyyati wa shartun wa shartun niyyati suha bi takbiratul ihram tunda ko ana yin muqaranan ta bi takbiratul ihram to ai ina da tabbas din cewa liman ya riga ne takbiratul ihram sannan ni nayi to lalle ya riga ne niyya kenan sai mu ce wannan zance na cewa sharadin niyya a yi muqaranan ta bi takbiratul ihram dole ne ai haka wannan ba zance ne mai karfi ba zance ne wanda yake marjuhi ina fata an fahimta dan ba wanda yake da sanin yaushe yake riga zan riga wani kullun niyya ko wani zai riga ni ko da kuna sahu daya domin niyya aiki ne na zuci ba har sai ke yin sa ba daga lokacin da ka taso daga kofar gidanka ka taho masallaci duk wanda ya tambaye ka hanya ina za ka zaka ce me masallaci kai ne sallah wace irin sallah ta magariba kai ɗaya ko da ko da liman ashe duka zama niyya tun a hanya yanzu idan ka zo mai rage kai kabbaran harama ina ba ta an fahimta ka riga ka gama niyya ta iya kuma ka zo nan gudun sauraron karatu ko ta harkar ka ta kawo ka bayan la'asar ba da niyyar sallah ka zo ba kaga a lokacin har lokacin da ka zo nan baka niyyar sallah ba har ana za a tayar da za a an yi kiran sallah duk kila ba da niyyar sallah kake ba kana dai gurin zaka tafi kana shirin zaka tafi kafin ka buga mashin ɗinka ko ka tsaya kana jiran mota kafin ka tafi sai ka ji kawai ana ikama daga lokacin sai ka ga cewa ah, to zai na tafi gidan ma ba zan samu sallah ba sai ka juyo daga lokacin da ka juyo ka garzo ka tafi masallaci a lokacin ina zaka kaga lokacin kai me ka tsallo niyyar ka kenan dan da baka da niyyar kai sallah anan zaka tafi wani wuri ina fatan kuna fahimta abinda da nake so in ce in kai gare shi shine yiwuwar kullaniya niyya a zuciya ba ni da tabbas na riga liman ko liman ya riga ni dan haka idan muka dauki hadisin fala ko alaihi cikin dukkanin al'amura to babu wanda zai iya ba da tabbacin cewa bai saba wa liman din nan ba kwa shi ko annabi ya ce ba za ta fala ko alaihi ina fatan kun fahimci wannan wannan na farko kenan na biyu kuma ga hadisi cikin bukhari mu'az bin jabal ya kasance na mutane sallar farilla yana sallar isha'i tare da annabi a masallacin annabi kuma ya koma unguwar su je sallar sallar wannan isha din yana musulmanci kaga ta biyun da yaje na filaye dan ya riga ya tafar Allah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yaje na filaye ke su kun suna me suna farilla kuma duk da haka su bi shi akan haka na biyu ga hadisi cikin Abu Dawud manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ɗaya daga cikin sufofi na salatul khawf yayi sallah raka'a biyu tare da mamu aka yi sallama suka tafi sannan rabin suka zo kuma ya sake musulmancin wannan sallar lokacin da annabi ke sake wa tawa shi mai ke yi nafila yake su ko suke yi farilla shi kuma annabi ya aikata haka da kansa can ga sahabi ya aikata haka da kansa kuma da sanin annabi annabi bai ce abinda sahabin nan ya kuskure ba ne ba dan haka da yake nan ya halatta mai farilla ya bi mai nafila kuma ya halatta mai nafila ya bi mai farilla kuma abin mamaki shine malaman da suke da fatawar cewa mai farilla ba zai bi mai nafila ba sun yadda kuma mai nafila yana iya bin mai mai farilla duk da haka a lokacin nan idan limamin ka farilla yake kai kana nafila baka saba masa ba duk da haka fala takhtalifu alaihi sai a ce shi ma ya aiki a nan wurin kenan shine abin da alqadi abubakar ibn al-arabi al ya faɗa wanda ke ɗaya daga cikin malaman mazhabar malikiya ne yace amma idan muka ɗauki wannan ce to za mu sha wahala domin har mai nafilan ma kenan ba zai bi mai farilla ba dan shi ma duk zai shiga cikin waɗannan ina fatan kun fahimta ta haka dai da annabi ce fala tastalifu alaihi ana magana cikin mai ayyuka waɗanda suke na zahiri amma ayyuka waɗanda suke a ɓoye baka da tabbas ɗin ka saba liman ko ka riga shi ko ya riga ka yi ko kaza ko kaza ko kaza amma duk aiki na zahiri kabbara ruku'i sujada dagowa daga ruku'i dagowa daga sujada a abin nan misali yin sallama duk waɗannan ayyuka ne ne na zahiri to lalle fa da ta salifu alaihi kar ku saba liman dole sai in yayi sannan ina dan kuna fahimta da kyau domin yanzu ko da hiya muka ɗauka kaga hiya bisa ga zance mafi inganci wajibi ce cikin sallah to idan aka ce kana bin ma kana bin liman idan muka ce duk har ayyukan boye ma'ana kenan kai da ma kana da tabbas in yanzu liman ya riga ka yin tahiya sannan kai kai daga baya ba ka da tabbas kila ka riga shi farawa kila eh, ka riga shi ma farawa shi ya fara daga bayanka kila ka riga shi karewa shi ya kare daga bayanka kila ya riga ka farawa kafin shi saurin baki har ka kare hiya dinka kila yayi hiya bai salatin annabi kai kai ta hiya kai salatin annabi ila ya yi ya yi salati da jere tun da ruwayan salatin tana da bambanci wani dan sallafazan sun fodin yawa kai kayi daga jeren lafazi tabbatacce ne daga annabi amma ka riga shi kammala ko ba haka ba to amma a nan gurin mu ce fala tasalifu alaihi ya hau kanka a ce kenan za ku iya daukan wannan a matsayin babban hujja cewa fala tasalifu alaihi ba zai zama mai ba hujja na cewa mai farilla ba zai mai nafila ba ina fatan kun fahimta to wani abu da ya kamata mu ƙara fahimta cikin hadisin da manzo Allah ce wai da kala sami Allahu liman hamida faqulu rabbana lakal hamd a wata riwaya rabbana wa lakal hamdu ko wace dai riwaya ce tabbatacciya in ka faɗi wannan ta yi rabbana lakal hamdu ko rabbana wa lakal hamdu wani lokacin tare da ƙarin allahumma cikin dukkan lafuzan biyu allahumma rabbana wa lakal hamdu ko allahumma rabbana lakal hamdu wato kana da zabi har guda nawa kenan a hudu kenan dan idan ka ce Allahumma rabbana lakal hamdu Allahumma rabbana wa lakal hamdu ka kuma iya cire Allahumma ka ce rabbana lakal hamdu rabbana wa lakal hamdu ya zama na hudu duk wanda kai ciki kuma yayi don kowane hadisi ya tabbata da shi dan annabi ya wasa'a wa al'umma idan kai wancan yayi in kai wannan yayi alheri dai shine kama mai sunan annabi gaba ɗaya wata rana kai wannan wata rana kai wancan wata rana kai wancan ko da azhar kai wannan da lasar kai wannan da isha kai wannan da magariba kai wancan ya dai zo cewa idan aiki guda ɗaya ya zo da siffofi daban-daban inda mutum zai yi ɗaya ya yi amma idan mutum ya rinka nau'antawa saboda koyi da manzan Allah kenan idan kuma an samu cewa a rayuwar annabi ga wanda ya furin jayazwa ya fi yin kaza sama da kaza amma ya yi kaza da ya dulla alal jawaz to sai ka lizinci wanda annabin ya fi kai ma wata rana kuma ka yi kaza din liddilalati alal jawaz kuma domin ka yi koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata kun bai da kyau karo na biyu idan qala sami Allahu liman hamida qulu rabbana wa lakal hamdu waɗansu malamai sun kafa hujja da wannan gabar bisa cewa ashe shi limami ba zai ce sami Allahu ba zai ce wato ainihin a shi ma mu kai ba zai ce sami Allahu liman hamida ba wato kamar an raba aikin ne shi liman zai ce sami Allahu liman hamida ma mu kuma yace me rabbana lakal hamdu ko wa lakal hamdu wato kenan kamar shi ma mu ba zai faɗi sami Allahu liman hamida ba sai dai ce rabbana wa lakal hamdu shi kuma liman ba zai ce rabbana lakal hamdu ba sai dai ce sami Allahu liman hamida a gaskiyar al'amari shi ne da liman da ma mu kowa zai faɗi sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu wannan hadisi abin da yake nunawa mujarradin abin da yake nunawa faɗin mu rabbana wa lakal hamdu ba za mu faɗe shi ba har sai mun tabbatar liman ya ce sami Allahu liman hamida ina fata an fahimta wato kar mu faɗe shi kafin faɗarsa lalle ne amma baya kore mu ce sami Allahu liman hamida ina fata kun fahimta dan malaman da suka ce da ba mu da liman kowa zai ce sami Allahu liman hamida suka ce na farko dai annabi idan yana sallah yana faɗin sami Allahu liman hamida kuma yakan ce me rabbana wa lakal hamdu ko rabbana lakal hamdu kuma annabi da kansa ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli to lokacin da yace sallu kama ra'aytumuni usalli kaga idan ka zo zaka yi sallah irin tasa kai ma zaka faɗi sami Allahu liman hamida kuma zaka faɗi me rabbana wa lakal hamdu wa idza sajada fasjudu wa idza salla jalisan fasallu julusan ajma'un gaba ta karshe cewa idan ya yayi sallah a zaune kuma ku yi sallah a zaune gaba ɗayan ku ma'ana kar wanda ya saba kenan kuma za ku yi sallah gaba ɗaya wannan gaba mai take nunawa abinda wannan gaba take nunawa shine ko da liman zai samu kansa cikin wani hali na rashin lafiya sai ya kasance ya yi sallah a zaune matukar kun yadda shine liman kuma za ku bi sallah ku yi sallah ne a zaune ko da ku kuna da iko mai tsayuwa ina fatan kun bayyana ko da kuna da ikon tsayawa za ku yi sallah ne a zaune da dama daga cikin malamai sun ba da fatawa da wannan zahirin abin da wannan hadisi ke nunawa cewa da yana daga cikin itimam da liman idan yana sallah a zaune ma mu shi sallah a zaune kaddara ya fara sallah tsaye tare da ku wani uzuri ya bijiro masa jiri ya dauke shi kamar zai fadi sai koma ya ci gaba da sallah a zaune kuma lokacin sai ku yi sai ku koma ku yi sallah a zaune gaba daya الحديث الرابع والسبعون عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيته وهو شاك وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون وانا حديثي ان كربو شدك عائشة الله شكار الداء قريتا عائشة تكيت صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيتي ماذا الله يا يصلى اجدا سوترانا wa huwa shakin alhalin yana fama da rashin lafiya shakin ma'ana yashtaki min jasadihi yashtaki min almarad yana fama da rashin lafiya fa salla jalisan da haka sai salla a zaune wa salla wara'ahu qaumun qiyama wadansu mutane sun zo wajen annabi da za su bi shi sai suka bi shi sallah a tsaye shi yana yi a zaune fa ashara ilaihim sai annabi ya musu ishara da hannu an su cewa kai ku zauna ya yi ishara kamar da ya gansa ya fahimta a tsaye suke sai ya haka yi ishara ku zauna ina fatan kun fahimta to a nan wurin kila wani ya iya cewa to yaya annabi ya gane a tsaye suke bayan shi yana cikin sallah wai-wai waya waye ko kuma ya faru idan annabi ya waya kuma ya hana waye cikin sallah a san kokolwar mu ba abin da ba za ta abin da bai kai wannan ba ma wani lokaci kokolwa <laughs> kokolwa ta hararo shi balle wannan to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin abin da Allah ke bance shi da cewa wani lokaci yakan gani ta baya kamar yadda yake gani ta gaba Allah na nuna masa abin da yake gudana a bayansa kamar yadda eh, yake cewa mutane su hada sahu domin yana ganin shaidan yana biya tsakaninsu har zai bata musu sallah yana yawo ka annahu bahama ko abin nan wato yace shaidan yana bi ta tsakanin sahun da bai cika ba kamar tinkiya sabuwar haihuwa to kaga annahu ba wai wai ba menene ya faru Allah na nuna masa abin da ke gudana a baya kamar da gare ta gaba ba wai waɗansu idanun gare shi a baya ba Allah na da ikon ya nuna wa annabi me ke faruwa a baya da haka da manzo Allah ya fahimci cewa suna sallah tsayi suna bin shi kuma da halin yana zaune fa ashara ilaihim sai musu ishara a nijil su cewa me ku zauna ya musu ishara cewa ku zauna falamman sarraf yayin da annabi kammala sallah kala sai ce inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi sani dai kadai an sanya muku limami ne don ai koyi da shi fa iza raka'a farka'u idan liman ya ruku'i to kuma sai ku yi ruku'i wa iza rafa'a farfa'u idan ya dago daga ruku'i to sai ku dago wa iza qala sami Allahu liman hamida fa qulu rabbana lakal hamd idan yace sami Allahu liman hamida ku kuma ku ce rabbana lakal hamd wa iza salla jalisan fa sallu julusan ajma'un idan yi sallah a zaune to kuma sai ku yi sallah a zaune gaba daya ina jin wannan hadisin ya kara fito da me da abun fili sosai da sosai wannan hadisin ya kara fito wani da abun fili cewa lalle idan liman na sallah zaune ma za mu yi za mu bi shi a zaune duk da cewa akwai malamai da suke ganin kamar shi wannan hadisi an shafe shi sun yi da'awar cewa akwai hadisin da ya shafe shi hadisin da annabi ke cewa kar wanda ya kare wa mutane limanci a zaune bayana ma'ana kar a ce za a bi mutum yana sallah a zaune sauran suna zaune sai dai a tashi tsaye a yi sallah din ko da shi ko a zaune yake to amma shi wannan hadisi ne zai yi bai ganta daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da wani ya kawo maka shi da hadisi ne ba tabbaci ba an gane ku الحديث الخامس والسبعون حديث نسب عند بير عن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه قال حدثني البراء بن عازب وهو غير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قال سمع الله لمن حمد لم يحن أحد منا ظهر حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ساجدا thumma naqaw sujudan ba'da wani hadisi an karbo shi daga Abdullahi ibn Yazid al-Khatmi radiyallahu anhu قال يتي حدثني البراء بن عازب براء بن عازب يا بان حديثي وهو غير كذوب alhalin ba karya yake ba cikin abin da ya faɗa min na hadisi قال يتي كان رسول الله صلى الله عليه وآله manzon Allah tsira da mutum Allah tabbata gare shi ya kasance idza qala sami Allahu liman hamida idan yace sami Allahu liman hamida lam yahni ahadun minna zahra ba ɗaya daga cikin mu da yake lankwasar da gadon bayansa hatta yaqa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sajida har sai annabi tsira da mutum Allah tabbata gare shi ya fadi yana mai sujuda thumma naqa'u sujudan ba'ada sannan mu ma mu fadi muna masu sujuda ba'dahu bayan sujudarsa an gane ku. wani hadisi daga Yazid ibn wato Abdullahi ka ibn Yazid al-Khatmi al-Ansari yace Barawo ya bani hadisi wa huwa ghairu kazu malamai sun yi sabani kan wannan kalma ta cewa wa huwa ghairu kazu shin Yazid Abdullahi ibn Yazid al-Khatmi ne ya faɗe ta dangane da wannan sahabi albara'u bin azib ko kuma a'a ɗaya daga cikin marwaita hadisin ne shine abu ishaq ya faɗi wannan kalma dangane da abdullahi ibn yazid al khatibi idan mun ce abu ishaq ne ya faɗa dangane da abdullahi ibn yazid al khatibi ma'ana yace wa huwa ghairu kadhub faɗarsa cewa wa huwa ghairu kadhub kamar yana adaltar da shi cewa mutum ne adali tunda dai ba sahabi bane ba wato bisa ga fadar waɗansu malamai a tunda ba sahabi bane ba wato kenan wannan magana tashi sai ya zanto kamar yana ba shi yana ba da tabbas ne ga mutane cewa adali ne ana karban mai sa dan ba makareci bane ba to amma idan muka ce shi Abdullahi ibn Yazid ne ya faɗi wannan kalma dangane da wa Al-Bara' ibn Azib Bara ibn Azib sahabi ne sahabi kowa ya san adali ne adalcin sahabbai ya tabbata cikin ayoyin alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zanto saboda me ya faɗi wannan kalma shin ya faɗi wannan kalma ne dan ta zanto tazkiya ko kuma ya faɗi wannan kalma ne dan labari dangane da halinsa cewa halinsa haka yake ba makarici ba ne to kaga anan ba ma cewa ya faɗi ta don tazkiya dan sahabi baya jiran tazkiya daga wajen wani tabi'i ubangiji ta ala riga ya wa sahabi tazkiya cewa mutane kirki ne gaba daya radiyallahu anhum wa radu anhu wa adda lahum jannatin tajri tahta al-anhar sai zanto abin da ya faɗa dinnan labari ne kawai mujarradul khabar hatta law lam yaqulhu la yadun zalika ala annahu eh, gair kaza wa kaza wa kaza wato ko da bai faɗa ba baya nuna cewa wato ba haka abin yake ba dama ta haka abin yake abin da ya faɗa kawai labari ne an gane ko ba wai tazkiya bace ba yace bara'u bin azib ya bani bayani cewa ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa yace yace manzon Allah ya kasance idan yace sami Allahu liman hamida wato lam yahani adun minna zahara dayan mu baya lankasar da gadan bayansa hatta yaqa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sajida wato lokacin da annabi ya dago yake sami Allahu liman hamida sahabbai ma suka dago su ma suka yi sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd to sukan tsaya a tsaye ne har sai annabi ya tafi sujuda ya sun tabbatar goshinsa ya je kasa sannan kuma su su tafi me sujada bayansa ba wai daga ya ce Allahu akbar ya duka zai tafi su ma su duka kafin ya kai goshinsu suna rigegeniya su da shi ba ba haka suke ba har sai sun tabbatar annabi ya kai goshinsa kasa sannan kuma su su yi mai su bi shi a baya duk wannan ana koyawa yadda mamu zai muta ba a dan liman wato yadda mamu zai rinka bibintar ayyuka na liman an gane ku حديث نقب الحديث السادس والسبعون عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تامينه تامين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه wani hadisi an karɓo daga abu huraira Allah su kare ta a gare shi yace lalle manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce idza ammana al-imam fa amin idan liman ya ce amin to kuma ku ce amin fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'min al-mala'ika domin dukkan wanda fadar amin dinsa ta dace da fadar amin din mala'iku ghufira lahu ma taqaddama min zambi za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa innam eh, idza amana al-imam fa aminu illi man yace amin kuma ku ce amin wannan hadisi nassi ne kalala bisa ga cewa a ce liman na faɗar amin kuma mamu ma suna ne suna faɗar amin kuma yana daga cikin falalar da mamu za su samu idan sun faɗa amin amin din su ta dace da amin din mala'iku to za a gafarta musu abin da ya gabata na zunubansu sabanin waɗansu malamai da suke ganin cewa shi liman ba zai ce amin ba a da ya je wala dalilin shi ya gama nashi mamuni za su yi amin din shi ba zai faɗa ba a nan gashi annabi ya ce iza amana al imamu liman ya ce amin fa aminu to kuma ku me ku ce amin wannan ya nuna ashe liman zai faɗa amin to amma sukan yi tawilin wannan hadisin cewa ai abin da ake nufi da amana iza amana ai a mawdi an yuqalu ba'dahu amin idan ya faɗi wani wuri wanda daga shi za a ce amin to ku kuma sai ku ce amin din kamar yadda za a ce anjada liman da sala najid ashama liman da sala tihama a larabci akan ce anjada idan mutum ya shiga najid ashama idan ya shiga tihama ammana idan ya zo wurin da ake faɗar amin ko da shi bai faɗa ba to ku kuma sai ku ce amin to amma haka wannan tawili ne gaskiya ko ba haka ba wannan tawili ne ya kamata mu dauki zahirin lafazin manzon Allah yadda yake cewa liman zai ce amin haka ma mu ma za su ce amin domin idan muka ɗauke shi kan cewa iza mana ai idan ya je wurin da ake yin amin su ce amin ma'ana shi ba zai faɗa ba kaga mun ɗauki lafazi kenan bisa ga majazinsa asalin kuma shine a ɗauki lafazi bisa ga hakika ba a ɗaukansa a majazi sai in wani dalili ka karfa ya zo ya tilasta rashin ɗaukansa a hakikarsa hatta inda alƙa'ili na bilmajaz ina fatan kun fahimta to aka ce gufira lahu ma taqaddama min zambi za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa to wani zunubai kenan manya ko yan kanana ko manya da kanana ko kuma kanana kadai ko manya kadai farko dai ya kamata mu san cewa zunubai a nan gurin shine zunuban da suke tsakaninsa da ubangiji amma idan mutum ya cinye bashin mutane dan ya faɗa min amin dan sutura ce mala'iku shikenan ya ci bilis kenan ko mutumin da ya saci dukiyar jama'a ko mutumin da ya fashe da makami ya tara dukiya sai ya zo liman ya ce amin shi ma ya ce amin kuma ya ce sa'a amin din ta dace da fadar mala'iku shikenan da lahu ta kaddama min zambi laifin da ubangiji ke yafewa kai tsaye laifin da ya shafi tsakanin ka da kai da ubangiji saba masa kai tsakanin ka da bayi har sai ka nemi su yafe maka da kansu ko sun ce sun yafe maka to shi nan laifi tsakaninka da ubangiji kuma akwai manyan laifuka kuma akwai kanana to wanne ake fi yafewa gufira lahu ma taqaddama min zambi duka da kaba'ir da saga'ir ko kuma saga'ir kadai ni dai ban ga wani hujja ko kwara ba yanzu da zan iya ce muku saga'ir kadai yake nufi banda kaba'ir ina fata an fahimta ban ga wani dalili ko kwara ba da abin nan tunda ya ce min zambi zamb din nan ismul jins ne gashi an yi izafa din sa zuwa ga ma'arifa wanda wannan siga ce daga cikin sigul umum ina fata an fahimta zamb ba ismul jins bane ba zambihi an yi izafa din sa zuwa ga ha'ud damir ha'ud damir ko min al ma'arif nau'i ne daga cikin anwa'ul ma'arifa to ismul jins idan an yi izafa din sa zuwa ga me zuwa ga ma'arifa to wannan yana nuna wato gaba ɗaya kenan umumi ne kamar da Allah ce wa in ta'uddu ni'matallahi kaga ni'ma ismul jins ne ko ba haka ba aka idafa su zuwa ga lafzul jalala wanda a'rafa al-ma'arif fi dunya kulliha to kaga shi ma yana nuna me ba wani ni'ma dai ba masu tarin yawa kenan da haka nan gurin da ka ce zambi ya zo me zunubansa a gaskiya ya zuwa yanzu ba ni da wani dalili da ya nuna mun cewa sagair kada yake nufi banda kaba'ir ko kaba'ir banda sagair kawai dukkan wani zunubi nasa ana sa rai ya shiga ciki sai dai abin na gamsu shine zunubin da yake tsakaninsu da ubangiji amma zunubin da yake tsakaninsu da mutane to akwai dalilai kwarara da ke nuna sai mutum ya ya biya ko mutum ya biya ko ya nemi a yafe masa in ma har ya mutu bai biya bai nemi a yafe masa to ko hadisi na bukhari kowa ya riga sun cewa almuflisu min ummati shine kaza wa kaza wa kaza zai zo ranar tashin kiyama ga sallah ga zakka ga menene amma kuma karshe ta ma haza wa akala mala haza wa safaka dama haza فيوطى هذا من حسناته وهذا من حسناته min حسنات har hasanat din su kare sai كما سيئاتنا daukan kuma sai ya tana daura masa to kaga kila ai ya amin <laughs> amma kuma duk da haka gaji bai kai labari ba wato sai wannan ke nuna mana a ce kenan laifuka da ke tsakaninmu da bayan Allah ta hanyar cin dukiyar mutane ko zubar da abin nan su laifinsu ba gangani bane ba laifinsu ba gangani bane ba aiki ne ba karami ba sosai da sosai Allah shi ke hadisi na gaba al-hadisu sadis wa sab'un oh shine mu karanta ko hadisi na gaba al-hadisu sabi wa sab'un al-hadisu sabi wa sab'un hadisi na 77 an abi hurairah radiyallahu an أن رسول sallallahu alaihi wa alihi wa وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء wannan hadisi an karɓo shi daga Abu Huraira Allah shi kare da a gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza salla ahadukum linnas idan ɗayanku ku yayi wa mutane a matsayin liman kafif to ya sauƙaƙa sallan nan kadda ya yi tsawo da yawa fa inna fihim ad domin a cikin su akwai da'ifi wato gajiyayye kenan ko mai rauni saboda tsufa ko wani makamancin ko rashin lafiya saboda tsufa ko abu makamancin haka kima akwai mara lafiya wa haja akwai ma'abucin bukata kuma wa idza salla ahadukum li nafsihi idan ɗayan ku kuma zai yi sallah shi kadai wa kansa falyutawwil ma sha'a to ya tsawaita irin yadda take ga dama wato wannan ladabi ne da ya shafi liman cewa idan zai wa mutane sallah to lalle ne ya kasance ya sauƙaƙa kar ya tsawaita da yawa amma in zai yi dan kansa to wannan sai ya tsawaita yadda ya ga dama hadisi na gaba na da alaka da wannan bari mu karanta shi tukuna الحديث الثامن والسبعون حديثنا سبعين an abi أبي مسعود الأنصاري عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال اني لاتاخر عن صلاه الصبح من اجل فلان مما يطيل بنا قال فما رايت النبي صلى الله عليه واله وسلم غضب في موعظه قط اشد مما غضب يومئذ فقال يا ايها الناس inna minkum munaffirin fa ayyukum amman nasa falyujiz fa inna min wara'ihi al-kabira was haja to ni nan gunan al yace to nan gurin bai kawo ad ni da ba ina karanta nuskar da ke hannuna ne a'a dole sai na karanta naku ina faɗa muku ku naku haka ne ni nawa haka ne yadda na karanta <laughs> sai da mun kuke da kan <laughs> bari an sake karanta ku ji in na yi kuskure sai ku gyara mu in ya samu banda naku ku faɗa daidai din ya ayyuhan nasu inna minkum munafirin fa ayyukum amma an-nasa falyutis fa inna min wara'ihi al-kabira was-sagira wa zal haja yadda nuska ta take kenan wanda kuma nuska ta sha bamban kuma ya faɗa ya ayyuhan nas inna minkum munaffirin yace ya ku mutane cikin ku ba akwai masu kore jama'a wajen bin jami'i. aha wannan hadisi an karbo daga Abu Mas'ud al-Ansari Allah shi kare da gare shi kale yace ja'a rajulun ila رسول sallallahu alaihi الله عليه wa sallam wani mutum ya zo wurin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da iyalan gidansa fa kala yace inni la ata'akhkharu an salati subhi yace lalle ne isu da dama nukan ki zuwa sallar asubahi nukan yi jinkiri na sallar asubahi sa ko dai ya nuna baya zuwa ko kuma ya nuna yana zuwa amma sai ya jira liman ya rade yana karatu tunda da ya san limamin yana tsawaitawa sai jira can sai an daɗe sosai an ɗauki rata sannan ya je ta da daji a yi ruku'i zai iya ɗaukan ma'ana biyu ma'ana biyu inni la ta'akharu an salati subhi to amma an tunda harfi tadiya ne yana nuna kamar baya zuwa kenan inni la ta'akharu an salati subhi nukan yi jinkiri ban je sallar asubahi ba ina zaune min ajli fulanin saboda wani wato limamin su kenan min ma yutilu bina saboda yadda yake tsawaita mana sallah kala da manzo shi mai ruwaito hadisi yace fa ma ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ban taba ganin annabi tsara da mutun Allah tabbata gare shi ba ghadiba fi mau'izatin yayi fushi cikin wani wa'azi da yayi qattu tunda ake ashadda mimma ghadiba yawma idin sama da fushin da yayi a wannan ranar ban taba ganin annabi yayi fushi yana mutane wa'azi ba sama da fushin da yayi a wannan rana fa qala ya ayyuhan nas ya ku mutane inna minkum munabbirina lalle cikin ku akwai masu korar jama'a fa fa ayyukum amman nas duk cikin ku wanda ya limanci mutane falyujiz to ya takaita sallarsa fa inna min wara'ihi al-kabira domin mai yawa a cikin sahudin da ke bin sa akwai dattijo mai yawan shekaru shine al-kabir wasagir da kuma yaro karami wa haja da kuma ma'abucin bukata gina wani yana da bukata ko yana da alkawali ko yana da wata matsala ko ya bar wani wuri da yake da so ya je kula da shi ko dai wani abu makamancin haka cikin bukatu na larura na rayuwa to saboda waɗannan sai mutum ya abin nan to kaga nan gurin wannan hadisi ya nuna mana hukunci tare da bayanin illarsa zakar al-hukuma ma illatihi hukunci shine mai takaita sallah kada mutum ya yi dogon karatu illar da ta sa aka ce kar a yi shi ne mai saboda cikin mamudan akwai mai wanda yake gajiyayye akwai za'ifi akwai kaza akwai kaza akwai kaza akwai kaza wato sai wannan ya nuna wannan hukunci na takaita sallah yana tare ne da samuwar wannan illar inda a ce kana da tabbas din mamudanka dukkan su cikin su babu tsoho duk ciki ba wani mai wata bukata kowa ya zo in ma awa za a yi ana sallar a shirye ya shirya to za mu ce duk da haka sai ka takaita ba dole bane ba dan daga illa wadiha ba mu mustanbata ba ce annabi ya nufanta illa din ina ba ta fahimta wato idan mamu a shirye suke a tafi to sai a tafi amma ba haka kuke da mamu ba to sai ka takaita ina fata an fahimta sai ka saka saki nan dan karka je ka gajiyar da su ko akwai tsoho ko akwai kaza ko akwai kaza ko akwai kaza wannan kenan na farko kenan na biyu kuma akwai bayani da malamai ke cewa wannan bayani duk ana yin sa ne ga sallah fa ta farilla amma qiyamul layli wanda da dama al maqsud minha tulul qiyam dan haka ne ma ubangiji ya ta'azirin ta da qiyam a ya faɗi kowane rukuni daga cikin rukunan sallah kaman karatu ko ruku'i ko sujada fa abbara bil qiyam anha ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila ko ma sai ake cewa qiyamul layl kamar duk abin da ake cikin sallan tsayuwa ne dan ana yin dogon tsayuwa to ita wannan babu wannan ka'idar a ciki in an zo dama ka san ana tsawaita ka gaba za ka iya baka zauna a gida ko ba haka ba ko ka je limamin ku na <laughs> wanda zai muku sama sama sauransu ko ka yi a gida kai kadai ko ka je wanda ba zai tsawaita ba amma ba za ka zo ba ka ce dole limami sai ya takaita bayan kuma kiyamun lalace aiki ina fata an fahimta to haka shine malaman da bayani da malamai suke yi tun kaga ai annabi ya magana a takaita amma kuma tare da haka kuma shi idan ya zo kiyamun lalle yana mai yana tsawaitawa domin abdullahi da masudi ke cewa na bi annabi sallallahu alaihi wasallam har hasken raka dan in yi mummunan aiki sai me mummunan aikin da ka so ka yi ya saura ka in kyale sai in fita daga cikin sallar saboda na gaji annabi bai ruku'i ba kaga annabi <laughs> sallallahu alaihi wasallam ya tsawaita a nan gurin sannan kuma a cikin sallolin da ya na dare da mutane kafin daga baya ki fitowa a daren farko da na biyu da na uku wato har waɗansu daga cikinsu kamar su dogara da sanda saboda doguwar tsayuwa har ma mabiyan annabi suke cewa wa kadikin na an futa na falah suke cewa wato har mun ji tsoron ma kar ma abincin abincin sahur ma ya kubuce mana ba mu sami yin sahur ba wajen kiyamun lalle kenan ka gani nuna duk ya aka yi dogon tsayawa tare da cewa shi da kansa kuma ya ce a takaita kuma ya san akwai mamu a kansa amma ya tsawaita saboda kiyamun lalle ne tunda ba dole ba ce ba wanda ya ga dama ya zo wanda ya ga dama ya bari da sauransu ina fata an fahimta to wannan kenan yana nuna mana ladabin liman lalle ya takaita kuma a nan gurin ya kamata mu ƙara yin wani bayani bayanin shine takaitawa din nan da aka ce a yi a cikin sallah liman ya takaita wato ya abin daidai ruwa daidai tsaki ba wai takaitawa a urfin mutane ba takaitawa yadda shari'a za ta ba ta sunan takaitawa dan kar mu zo saboda tsabagen takaitawa ko mu zo mu yi sallar haka kamar ba tare da kulawa da ita yadda ya dace ba ba tare kullum idan mu muna fahimtar abu ba daidai ban lokaci idan aka ce a takaita shi kenan da ka zo da ka yi kabbara qul huwallahu ahad ka sajin kabbara inna atanaka kausar lalle wannan suna da muhimmanci kwarai da gaske amma kuma abin da zai faru a nan shine ka takaita takaitawa da kila waɗansu kuma sallah za ta iya mai ta ce musu cikin mamu ko ba haka ba adala kalle idan mutum ya bi yadda annabi ke yin sallolinsa da na jam'i da mutane zai ga ababai da dama misali yakan ɗauki sura mai aya talatin wani lokaci ya karanta ta duk wani na kirga shi a matsayin takaitawa wani lokaci tsakanin azhar al'ada sai ya zama kamar mai al'ada ne ma lokacin da kake ma baka san lokacin da ka fara farkon sura ka kai karshe ba saboda an saba yau da gobe an saba ya zama al'ada kenan sai ka ji babu halawa na ibada din da ake ji to Allah mana gaban kasar da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma cikin wannan hadisi zamu ƙara samun wata fa'ida cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashi ya cikin wa'azi ashe mai wa'azi wani lokaci na iya daukan zafi ya fushi ko ba haka ba sai dai ba kullum bane batun da shi ma gashi wannan ya haddace ya ce bai taba ganin annabi ya fushi cikin wa'azi mai tsanani irin wannan fushin ba ma'ana dai akwai hadisai da suke nuna annabi ya yi fushi wani lokacin cikin wazi kamar wannan hadisin kamar hadisin da aka zo aka ce masa cewa a wata mace ta yi sata din da aka ce yar manya ce a kyale ta manzo Allah nan ma ya yi fushi ko da Usama ya masa magana cewa ai wance yar manya ce ya kamata a a ba fi haddin min hududillah ya rasulullah to nan ma annabi ya yi fushi kafin ya faɗa fitan nan zai faɗa da dai waɗansu da kuma hadisi to abin da ke sa a yi fushi kamar da malamai ke cewa imma dai dan saboda an wa mutum wa'azi gashi ya san abu yaƙi yin aiki da shi wato wannan na iya jawo a yi fushi ko kuma ga abu a sarari ya kamata a mace mutum tuntun ya fahimce shi a addini amma sakaci da rashin zuwa makaranta bai sa ya fahimta ba duk wannan na iya sa mai wa'azi ya ɗauki fushi ko ba haka ba yanzu misali ka ga dan shekara 60 yana tambayar ka ya za ya alwala kuma bayan a cikin garin Maiduguri ya tashi ya girma inda a kauye ya girma kila ko uzuri da hanzari cewa me a yana nesa da inda ilimi yake amma yana cikin gari bai sai da za ya alwala ba har shekara 60 ko ya tambaye ka da Allah akramaka Allah ya ake wankan janaba shekara ka 60 har da jikoki baka sai da ake wankan janaba ba da tun da mu kake kenan to kaga wannan na iya sa mutum wani lokaci mai wazi ya dauki mai zafi kenan amma abin da ya kamata tunan a ce mutum ya wuce shi a ilimi amma sakacinsa da rashin zuwa makaranta bai sai ya fahimta ba imma gashi mutum ya sani amma bai aiki da shi ba da shi ke kawo fushi wato wajen wa'azi to ina ga sai mu takaita a nan gurin abinda muka faɗa ya zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tun taɓa harshe kuma Allah shi ya fi mana وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله بلا ايه بلا كرا sallah تكون a kira sallah ينزا yanzu muka al'amurra ne guda nawa guda biyar abu na farko shine me fa qulu mithla ma yaqul za ku faɗa abin da liman ke faɗa abu na biyu shine me as-salatu ala nabi sallallahu alaihi abu na uku shine me talabul wasila su'al da wasila ta lahu sallallahu alaihi wasallam Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma abu na hudu fa shine me raditu billahi rabban wa bil islam dinan to abu na biyar shine me addu'a sai mutum ya kansa addu'a alhamdulillah to idan mun rike ba sai mun rika aikata ba kuma a ga ana gama kiran sallah duk daga hannu ba wanda yawa annabi kenan ko ba <laughs> sai ta kwatanta ko ba haka bane ah. dai ilimi na tafiya ne gaba ɗaya tare da aiki da shi Allah mana gaman kasar na'am me kace kamar eh. yadda muka karanta wanda ma ban da wanda fa bayan ya dauko daga rukuni yakan yi kabbara kafin ya je ya dora goshin kasa to akwai wani dan da yake gaya mun cewa abu na biyu shine yin sai ya ɗaura goshinsa ƙasa ku ba ya yi kabbara ya ce wannan ma ku hadisi ya ya gaskiyan al'amari a ni dai ban ga wani hadisi kan wannan ba abinda ka faɗa wanda ka gani cikin sifatu salatin nabi din nan cewa lokacin da za ka yunkura zuwa ruku da eh, ka sujada za ka tafi da kabbara kana mai dukawa kana yin kabbara ka kai goshinka ƙasa shine daidai amma cewa sai ka kama kai goshin ka sannan kai kabbara to a sai a ce ya kawo mana wannan hadisin akwai shi amma mu dai ba mu gan shi ba sannan kuma cikin bulugul maram akwai da bulugul maram mhm. a cikin maram. yake cewa yukabbiru hina ya hamdu sajidan shin wato mutum zai kabbara yana tare da tafiya da kabbara da eh lokacin da ya tafi kabbaran dama ba daga tsayen bane ba yana tsaye haka zai kabbara yukabbiru hina ya hawi sajidan lokacin da yake eh, rusunawa zuwa ga yin sujada shine zai kabbara din eh. cewa ne shi ma za ku saurara a ah. yana tambaya dangane da za a madal imamu fa aminu sai bayan liman ya gama cewa amin ne sannan za ku ce amin abinda ake so ya riga ku furta alhamza din da ke cikin a din shikenan daga baya ko kun bi shi bai karasa ba shikenan yayi ya riga ku furta alhamza din da ke cikin me a to shine abin bukata na'am bin masubuti sallara nan ma kun tambaye malam Muhammad Sani nan gurin kuma sai an faɗa ai mun wuce rannan kun tambaye malam Muhammad Sani nan ina jin ku daga bika a gida bismillah abinda da aka faɗa nan duk bai ce ka ba kana na aka yi ba karatu kuke sauran Allah cikin al'amuran ku da Allah aha hadisi na 73 me yake cewa idan liman bai mai ba to hadisi inna ma ju'ila al-imam li yutamma bihi kake nufi cewa idan liman bai yi jalsatul eh, jilsatul istiraha ba kai ba za ka yi ba to yanzu idan liman bai kabaru ba ba za ka yi ba mu ƙara dawa haka dan mu ji daɗin ba da amsa gaba daya yanzu misali mutum na bin liman sai zan to liman bai kabaru ba kai kuma ka tabbatar sunnar annabi dai bai taɓa yin sadalu ba za ka yi ko ba za ka yi ba haka ne akwai da suka kafa hujja da wannan cewa idan kana bin limami matukar bai jilsatul istiraha ba kai ba za ka yi ba amma zan ce mafi inganci za ka iya yi sallar ka tana nan don idan ma ba ka yi koyi da wannan limamin da ke gaban ka ba ka yi koyi da limamin limamai din <laughs> wanda ya zura sallar gaba daya ko ba haka ba sallallahu alaihi wa sallam duk abin da yake gashi koyi ne ga annabi ko da limamin ka na gaban ka bai ba matukar kana da hadisi kansa kan annabi yake cikin sallah kai ko da hakan ya haifar maka da jinkirin liman yana tsaye kai kana zaune din ai zaman da kai khafif ne zaka iya samun sa kila kafin ya kai aya uku cikin fatiha ka tashi babu laifi na'am eh bai karin bayanin da kake nema bayanin da ka taba yi kare da rashin adalci na ce mai farilla ba zai mai nafila ba a ba da ba ne ba baka taba jin wannan ba daga baki na jama'a ina na taba faɗa cewa da ka sa to a kai za ka tsaya ka ji suna ce maka kuskuren je kai ka san dai shekara nawa yanzu ina zuwa mai duguri da azumi bakwai ne ko nawa ne takaice wannan na kawo nan din zaka iya tuna to faɗi kai bayani cewa mun zalla sallallahu da sabon sa lokacin sun fita bayan gari haka sai lokacin sallah ya kan sai sabon su shiga ainihin sallah to da yazo da aka gama sai suka wata gida wannan tabbas har sai kuma da ah to yanzu wannan shi ke nuna mai fila ba da ka da ka shi sai na ce kuma karkashin wannan mai bai zo mai nafila ba a'a a tabbatar cewa karya kake mu ya hakuri in ma na ta harshe dan kafewa kai da yawa abinda na kawo wannan hadisin ana magana ne kan maimaita limanci a masallaci mai imami ratibi a na kawo wannan hadisin ka je ka sake jin kasa din a na kawo shi amma ba magana da bin mai farilla bin mai nafila ba to me kenan to me kenan yake nufi hadisin da kawo shi akan haka mu ci gaba na'am ka rinka sauraron abu yadda yake kaga na tabbatar cewa yanzu idan ka je nuri karya za ka yi minkin gashi kuma da raina ba mutu ba kaga dole in kare kaina ko ba haka ba muna magana ne akan matsalan shin ya halatta dukkan masallacin da yake da limami ratibi a maimaita jam'i ko bai halatta ba sai muka ce an yi maganganu guda na biyu wadan suna ganin ya halatta wadan suna ganin me ni na ce menene ni fahimta ta na ce ni a fahimta ta yi makaruhi ne saboda me saboda ga kaza ga kaza ga kaza annabi ya ji da shi da sahabbansa waɗansu bukatu kafin su dawo a cikin garin Madina an riga an yi sallah da suka zo masallaci an yi sallah bai tsaya ya ce ku zo maimaita ba sai sai kowa ya tafi gida ya je sallar su shi kare sallo furada duk muna abin da ya ji ne ne bai ba amma to ai shine yanzu nake ƙara jaddada masa abin da ya ji shi ne annabi ne in dai kamar nafila in kai kai farilla ne ya je sallah shi kai a zaman karnafila na shi ne Hmm. ya bai fahimci matsalar ba tuwa za ka hada su alaka ya za mu kulla alaka kenan da hadisin gofirar lamu ma ta min zambi da in ta ci tanabu ka bayar da martin hauna onu ito eh ai da idan mun da abin da zai saka ka nemi karin bayani shine in kaga cin karo da juna ko kuma kamar abin da hadisin ke tabbatarwa ya sha bamban da wanda aya ta tabbatar ko sagair mhm. to in tajtanibu kaba'ira ma hauna anhu abinda aya take cewa idan kun nisanci manyan laifukan da muka hana ku nukaffira ankum sayyi'atikum za mu kankare muku kurakuranku mhm wa nudkhilkum mudkhalan karima mu shigar da ku mashiga mai girma in kun ne san cika ba'ira to za mu kankare muku sayyi'at a fahimtar ka menene sayyi'at ana kananan zunubai kenan sayi'at na nufin kananan zunubai kenan gaba ɗaya ko kuma anan ne kadai ke nufin kananan zunubai domin za mu iya cin wata cikar da ta ayar illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika llahu sayi'atihim hasanat wa kana llahu ghafurur rahima bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun kaga nan da sayi'ati ci. ko ba haka ba na Allah ce innal hasanati yuzhibun sayyiati zalika zikra lil zakiri yanzu za mu dauki sayi'at sagair kenan waɗanda ba su kai kaba'ir ba idan akwai malaman da suka ce haka karka damu duk abin da nake faɗa maka ba wai kore ka nake so in yi ba wani hanya ne na wayarwa ka saba da a ce ka ce dan wata rana zaka je kuma kana karantarwa ka ce a ce ka saba ko ba haka ba yawa a ga misali idan muka ce shi shine wato saga'ir kenan dan da ya ce an ankum sai in ka bayar ma kaba'ira ma an anhu Sayi ankum teku za mu kankare sayiat in kun nisanci me kaba'ir za mu nisanci sayi'ati kuma da sulhu mu da salon karima in muka ɗauki sayyi'at a matsayin sagha'ir to can gashi an ce in mu nisanci kaba'ir za a shafe kaba'ir sagha'ir kenan to sai a zo a tambaye mu ma huwa al haddul fasil bayna al-kaba'ir wa sagha'ir menene kabira din menene sagira kaga ta'arifin kabira din da ta'arifin sagira zance ne mai tsawon gaske sannan kuma nukaffir ankum sayyi'atikum yanzu kun cika ba'ira za a kankare sayyi'at ba lalle ne sayyi'at ne sun sagair ba don idan kun cika ba'ira a kankare sayyi'at yanzu kun cika ba'ira ba za ku kare ba da da kuka yi fa yana nan ko bayana domin idan muka ɗauki ayar a wannan nukaffir ankum sayyi'atikum sayyi'at shine sagair abin da za ta nuna mana nukab in ka ba'ira ma hauna anhu in kun ne sanci ba'iran da ka hana kun kafir an kun sai atukum sagair sai mu kankare su to ai zai iya yi wa ka aikata kaba'ir ka aikata kaba'ir daga baya sai ka rusuna sai ka ne sance su duk da haka sai a kankare me sagair su kaba'ir din sai yanzu suna nan sai gobe kiyawa ina fatan kun fahimta da kyau <laughs> kaga inda rikicin yake ke shi yasa akwai zantuka da dama kan wannan nukafir an ku sai a kuma cewa ana nufin sagair ne ko ba sagair ba sannan mun dauka sagair din ne yaya za mu mu bambance tsakanin kabira da sagira wanda ni a fahimta ta zance mafi inganci wajen cewa kabira da ma'a sagira shine zancen da ke cewa la kabira ma'a tauba wala sagira ma'a al-israf jamil in dai mutum ya tuba to ba wani laifi da za a ce masa kabira ne kuma dama ya riga ya rushe kenan in ko mutum na ci gaba da ya komin kankantarsa ya zama mai kabira kenan komin kankantarsa in dai mutum ya limance shi ya zama kabira dan mazalla ya kwatanta mutane ce iyyakum wa muhaqqaratiz zunub ko ne sanci yan kananan zunubai yace matsayin yan kananan zunubai kamar matsayin matafiya ne suke tafiya da shugaban su su da yawa ayari guda sai suka yada zango a wani wuri suka nemi itacen dafa abinci babu sai shugaban yace kowane mutum ya tafi ya je kawo ba abin da nake so sai kiran ice guda daya ko sanda daya kan banda guda daya kada dauko komai yace kaga wancan ya dauko daya wancan ya dauko daya wancan ya dauko daya da haka hada sai zo mai itace guda shin wanda suka dafa abinci su suka tafi ce to haka saga'ir suke taruwa dan kankani kana ganin shi ba komai bane kai yau dan kankani tan kai yau dan kankani san kai yau sai su taru sai su zama ka kaba'ir sai su rusawa mutum al'amuran wallahi da haka yana daga cikin abubuwan da nake da iskali a kansu akan wannan haddul fasil bayna sagira wal kabira na fi yadda da yanzu da wannan zancen na cewa la kabira ta mal istighfar wala as ما ma israr na fi da wannan zancen na haddul fasil to da ka gani kenan cewa nu kafir an ku ya udu ila al-mar'i nafsu bayan ya bar kaba'ir to sagira din ya to ba me yake ba ba israr yake ba sannan ta tabbata cewa kan sagira ce har ya sa ran za a rushe ta amma kuma in yana istimrari akan ta to kuma ta hawala ila me kaba'ir sai to har yanzu lam yajtanib lam yajtanib kaba'ir ma nuhiya an hakina har yanzu ina fatan ka fahimta na. a kan wannan matsala wannan yana ce mana imam ibn qayyim ya tsawaita magana cikin madarijus salikin yace amma shi bai fahimci abin sosai da sosai ba gaskiya na taɓa karanta wannan magana ta ibn al-qayyim amma lokaci mai tsotun kusan shekaru tara da suka wuce da haka yanzu tasha ta ta ta iya kamo mun abin sosai da sosai amma maganar da kai tana da kyau wato wannan ya nuna ana nazari kenan a irin wannan shi ke karfafa mutum kwarin gwiwa madarjin salikin littafi ne na ibn al-qayyim baina manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kamar sharhi ne yayi na wani littafi da wani sufi ya rubuta gashi nan menene min hajji sa'ir ne ko menene yayi sharhin sa to amma kuma akwai bayanai sosai da sosai kan aƙida da suluk bi sifa amma gaskiya littafi ne mai matukar kyau duk da larabcin da ke cikin suna da tsauri kwarai larabcin da ke cikin da dan kwari kila ne amma idan ka karanta abubakar fahimta ba ka janye masa kai ta maimaitawa ka maimaita so goma ka gani duk maimaita da kai sai ka karu da wani abu da sama da maimaita farko haka ake wa littafi saboda ne kawai misali ibn al-qayyim ibn taymiya da ma eh, da irin wannan da ya fitattun malaman uslubin su ba wai karan farko da ka zo ka taba karanta littafin da zaka fahimta ba sai kana mu'amala da littafin sai da gobe sai kaga ka iya yaran su saboda suna da ƙwarin uslubi saboda yalwar ilimin da suke da shi wajen lokacin da suke rubutu kila mutum ya dace da wani yanayi na nishadi to kowane irin abu zai iya fitowa wani lokacin ya shiga yaran masu falsafa falsafa wani lokacin mantiki mantiki wani lokacin usul da fiqh hadisi tafsiri gaskiya ba inda ba ya shiga musamman ibn taymiya ibn al-qayyim ya kamata talibi da ya ga littafi an ce na ibnu na ibnu qayyim ne ko ibn taymiya matukar tabbas nashi ne kar ma ya tsaya ya bata lokaci ya saya kawai ya kai labarari din sa kuma da ka kai shi labirari ɗinka a wannan daren duk yadda za a yi ka karance mukaddimarsa ko ana ha maza ha mata ka karance mukaddima in ka karance mukaddima ita mukaddima ita ce mabudin littafi ka san akan me aka wallafa littafi kuma sai ka duba farisa ɗinsa ka ga waɗansu wurare da kila za su ja hankalin ka ja biro karkashin su da lambar cewa shafi na kaza zai magana kan kaza za ka ga ababen da kake da bukata to mutum ya samu dama ya karance gaba da ko bai samu dama ba wannan wuraren haka sai ga mutum ya karu amma littafin ibnu qayyim da ibnu timiya yana da matukar kyau ga dalibi da ya ganci shi kare wata wata kawai ya saya ina fatan kun bayyana na'am eh ban ji ba ban ji ba ban abin da kace darduma wanda take da zanen mutum mhm. wadanda suka ce ba za ka yi ba eh, eh ya danganci darduman yaya take idan ya zanto a za ta yi cike jikin bango wanda ake ado da ita to annabi ya hana Aisha wannan lokacin da ta dakata an kammala mana zan ja kan abin da kake so ai idan ta zanto a za ta yi cike jikin bango annabi ya hana Aisha wannan amma da yake ta cire sai ce za ta iya zanen gado da ita kome ko fulo to kaga domin duk hoto ko da an yi fulo da shi ya wulakanta wulakantar nan da yake yasa bai zanto ya zama sura irin wadda take ake ji mata tsoron ko hani ya zo a kanta bai tsanani ba ina fatan ka fahimta yau amma duk da haka darduma da ce mai hoto bai kamata mutum ya yi sallah a kanta ba musamman hoton dan adam dan Allah kallin za ta ja hankalinka ko da ganye ne zai da hankalin mutum manzo Allah sallallahu alaihi riga ce mai zane a jikin sa yayi sallah yace shi ta shagaltar da shi ga barin sallar sa da yana cewa sai ba da ita cewa kai wa mai Abuja mai ita ina ba dan gafa fahimta na'am a ah. <laughs> idan kana cikin sallar nafila na ruwanka da kiran sallar ladan idan ta kiran sallar ka kai ma kana wata ibadar ka mun faɗi wannan shekaran jiya kan cewa za ka ce za ka yi wa annabi salati ko za ka yi masa ba ina eh, yadda waɗansu daga cikin malam malikiya sun ce za ka yi masa in kana nafila na'am ba su da wani alaka cewa idan mutum ana kiran sallah shigo masallaci sai ya dakata har sai kare sannan yayi nafila ba da wani alaka da dai shigo sai da ya fara nafila sa bai laifi ba kamar yadda muka faɗa tun rannan cewa shi an sa kiran sallah din bisa zance mafi inganci mustahabbi ne ba wai akai tilas bane ba umarnin da ya zo fa qulu misla ma yaqul umarni ne da baya fa'idantar da wajabci saboda akwai qara'in allati sarafatu an rujubi ila al-istihbab abu ne mai falala mutum yi ka mai mutum bai yi ba za a ce ya yi laifi ko ya zunubi ba na nesa nesa waɗanda ba mu an samu su badan na kurkusan dukkan abin nan da yawa na'am wala tastalifu alayhi eh ban ji ba in mutum ya yi kuskure ya riga liman a idan bisa ga kuskure ya bisa ga rashin sani ba komai kansa misali ka dago daga sujada tsammanin ka liman ya dago bayan ka dago sai ga shi yana nan sai ka mayar da kanka sai in ya dago sannan ka dago ya tabbata haka cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawaita wata sujada cikin sajadun sallarsa sai wani daga cikin sahabbai ya yi tsammanin ko wani abu ne ya faru sai ya dago kansa yana dago kansa haka sai ya ga ɗaya daga cikin jikokin annabi imma Hassan ko Hussein ya hau gadon bayansa ya hau gadon bayan annabi to annabi ko baya son ya dago dan kare ka da shi ya hau gadon bayan sa yana yana wasa har sai da ya gaji da wasan sa ya sauka sannan annabi ya dago to wannan sahabin da ya dago haka ya ga yaro a gadon bayan annabi sai ya sake mai dugoshin sa da aka kammala sallah sai sahabbai suka ce mun ka ta wata sujada sama da sauran sujudin sallah me ya faru sai ce ai dana ne yazo ya hau gadon bayana fa khiftu an uajjilahu ko an astajilahu sai ban so in zagular da shi ko in furgitar da shi ba sai ya kyale shi har sai da ya gama wannan hadisi yana cike da fa'idoji masu yawa kwarai da gaske na farko dai fa'ida ta farko a ce idan ka dago kafin limin ya dago bisa kuskure hukuncin ka shine sai ka me sai ka koma sannan na biyu ko babu komai a kanka ko kalli ko ba domin ko da malikiya ya mun ce sahawul imam ya hamiluhu ya sahawul mamu ya hamiluhu al-imam illa an yakuna min nakasul farida kaga ba komai a kanka ko kalli ko ba duk babu a wannan kenan sannan kuma abu na uku shi kansa hadisin na nuna mana idan malami ya wani abu bakon abu dalibai na da dama su tambaye shi me hikimar haka tun daga shi nawa ma da sai ga su da wannan an daɗe sama da kowace sai suka yi sai suka tambaya ba kamar malaman da ba sa son ka tambaye su dan me suka yi kaza ba ko ba haka ba sannan kuma na hudu na nuna halaccin shiga yara masallaci ba a koren yara in sun zo masallaci akwai hadisan da suke cewa wai jannibu su biya na kuma da ku kori yara daga masallaci to hadisai ne marasa asali ba su da tushe daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam asalin yara za su zama masallaci ba za a kore su ba sai da rinka ladabtar da su cewa ga ladabin yadda ake abin nan sannan yin yara sun zama masallaci kuma ba a cewa sahun da za su iya sahu har a gaba ko ina za su iya sahu an gane ko ba a cewa sahun yara a bayan ne ba wani hadisi da ce sahun yara a bayan ne inda ingantacce ne babu da ma mun shafa da irin wani hadisan da ifai to amma ga ga hadisi ana yin sahu da yara ga hadisi ingantacce ko shekaran jiya mun karanta wani na'am kan ba da salam za mu gani za a zo kan sujudu sahwi cikin wannan littafin insha Allah za ka gani eh kamar ya san da ranar juma'a idan ka zo sallah ranar juma'a ka zo masallaci da yarwar lokaci wannan an bar maka kofa a buɗe ka yi adadin raka'ar da ka ga dama haka hadisin annabi ya nuna ba a iyakance ka da raka'a biyu ko hudu ko na ko ɗari ka ga dama ya halatta fa salla ma sha Allahu lahu an yusalli haka manzo Allah ya nuna a cikin hadisi da kofa ce a buɗe amma ta bayan juma'a idan ka je gida kuma sai ka rafa lafiya da ka'a biyu tambayoyin ku ba za su kare ba ku yi hakuri haka mana kuma amma ka sai duk zan yi ta daga kai yana ta kallon kowa da kowa ba zai yiwu ba abin to na me eh ya halatta idan kai baka samu azhar ba kai jinkiri ko na abu ka zo masallaci ana la'asar ya halatta ka shiga da niyyar azhar ka bi su sallah ba komai idan an gama kuma sai ka tashi kai la'asar to sai mu takaita haka ku ya hakuri ba za su kare ba tambayoyin ka ko eh ba ji ba a to an shine ku ya hakuri insha Allah ba dan bashi kada buta tunda zai na kare ruwa sai gobe sai gobe da Allah kai mu assalamu alaikum